ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يظلم فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها <clears throat> وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تفاءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومشيني جارك من عشرين دقائي لتاف العدد المفرد لتاف الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري نيرتوى أجدرات أريبير عن سنة شدة shekara dubu da dari daya da tamanin da suka shige wanda shi ne littafi mafi daraja wanda yake karanta da dubban musulunci kuma wannan darasi yana ɗauke da bayani akan hadisi na ɗari da hamsin da takwas insha Allah yana karanta da mu wasu daga cikin wasiyoyin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam الإمام البخاري حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا محمد بن فضيل عن مغيرة الإمام البخاري يتي محمد بن سلام يبام الأباري شكما جل شوى محمد بن فضيل يباس الأباري يا كربو حديث لدى مغيرة بن مكسم الضبي المغيرة بن ميكسام الضبي أنا تشكين كنان التابعين أقول من التابعين ثم أقول كنان التابعين عن أم موسى يا كربون حديثي لدى أم موسى وتما تاكد أي كرنت فافتة الكوفية فإذا نليل سيدنا علي بن أبي طالب الله يكرمه سيرجع عن علي صلوات الله عليه قال سيدنا علي بن ابي طالب التي كان اخر كلام النبي صلى الله عليه واله وسلم ما كان كرشيفا النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا ما النبي صلى الله عليه وسلم الى شوا الصلاه الصلاه وكيا يصلى وكيا يصلى اتقوا الله فيما ملكت ايمانكم كيايا الله game da rikon bayi waɗanda damar ku ta mallaka musu ku kiyaye Allah wajen rikon bayi waɗannan kalmomi guda biyu su ne wasiyar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sayyidina abdul abi talib yace wanda yake karshen maganar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam as-salata as-salata اتقوا الله فيما ملكت ايمانكم قام حديث لنا صلا ابي داود كما الامام البخاري يتاوش الكتاب الادب المفرد الامام ابو داوود يروي في كتاب الادب ابواب النوم حكله الامام النسائي الامام ابن ماجه الامام البيهقي وغيره كما وانه وصيه سيدنا علي بن ابي طالب يبادل بيان cewa maganar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta karshe ita ce jan hankalin al'ummar ta su kula da sallah sannan su kiyaye Allah ta wajen rikon bayi wannan ba ta abu talib ne kada ya shi ba sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam mutum uku ne ah, kamar yadda aka samu hadisin sayyidina ali abi talib a littafin al-adab al مثلا في رواية أنس بن مالك لكما أم سلمة رضي الله عنهم أجمعين حديث يا إذن إيه تباب شكا هنا صحيح الجامع الصغير حديثنا دبو حدود لا دبو مشكلة بيان تفريج حديث ينا إرواء دليل حديثنا دبو جودة حديثة هذا سبعين دقيقة حكنا تكو سيرة حديثنا دليل يد صحيح سنن ابن ماجه حديثنا دبو جودة حديثة هذا ثمانين دقيقة da sahihu tarjih hadisi na 2285 waɗannan sahabbai mutum uku sayyidina ali bin abi talib ummu salama anas bin malik sayyidina ali bin abi talib ummu salama da anas malik dukkan su sun ba da labari cewa wannan ita ce maganar karshe ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma lafuzan da suka kawo labarin suna kusan kama da juna cewa kana hadihi uh, wasiyatu rasulillah ila habarat wafat lokacin da mutuwa ta iso ga annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan ita ce wasiyarsa wannan ita ce maganarsa ta karshe yugarjiru biha بنفسه uh, yana cewa as-salat wa ma malakat aymanukum akwai riwaya ta ummu salama take cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kana yaqulu fi maradihi alladhi tuwfiya fihi mazo Allah ya kasance yana faɗa a rashin lafiyan da ya rasu a cikinsa wannan hadisi na umu salama shi ya tabbatar maka da cewa ba lallai bane ya zama wannan ita ce kalma ta ƙarshe da ta fito daga bakin annabi sallallahu alaihi wa sallam ba lallai bane amma idan ka dubi lafazin hadisin zahiri yana tabbatar da cewa ƙarshen maganar annabi kenan saboda abin da sayyidina Ali Abi Talib ya faɗa kina kana akhiru kalamin nabi maganar ƙarshe ta annabi ta kasance amma riwaya ummu salama tace kana yaqulu fi maradihi alladhi tuwfiya fihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana faɗa a rashin lafiyar da ya rasu a cikin sa yana cewa as-salata wa ma malakat aymanukum ku kiyaye sallah ku kiyaye bayi waɗanda da muku sai mallaka muku kuma ba وما كان يقولها حتى يفي ما يفيق bujha lisanuhu ummu salama ta ce manzon Allah bai bar fada ba sai harshen sa yayi nauyi ya zama to annabi sallallahu alaihi wasallam baya ma ya furta wannan kalma wato yana ta maimaitawa yana ta maimaitawa har muryarsa ta dushe wannan riwayar ummu salama tana sunan ibn majah رواية كما سنن ابن ماجه كتاب الجنائز بعض ما جاء في مرض رسول الله التي ندبو ده جريشي لا تكون مشاكل هي لا تكسكو عزيز كما تمثل وانت شيئة بعض ديني بياري كان وانا حديثي كافم مستقبا ذكرت اللتاك وعلمات إن شاء الله صحابي الله يقعد بك يا رب ثم بعد الأباري جمدا رأيوا النبي صلى الله عليه وسلم wato daidai karshen wato zaman a duniya saboda ka kowane sahabi yana ba da labari ne irin abin da shi ya gani ya zama karshe wurinsa amma ba lalle ba ne ya zama abin da sahabi ya faɗa shi ne ya tabbata karshe din domin haka yasa ba za ka hukunta cewa wannan hadisin na sayyidina abin abi talib shine tabbatar da maganar karshe da ta fito daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam ba akwai wasu yoyi da mazan Allah ya yi da dama kafin ya rasu nan ba da misali da kamar guda uku kowane sahabi yana ba da labarin abin da shi ya ji na ƙarshe daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam ba abin mamaki bane ya kasance mazan Allah ya sake wata magana a bayan rabuwarsu misali da farko shine hadisin Aisha Allah ya kara mata yarda قال رسول الله في مرضه الذي لم يقم منه annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa a rashin lafiyar da bai tashi daga cikin sallah wato eh, jinyar ta ta ƙarshe annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce la'ana Allahu yahuda wa nasara Allah ta la'anci yahudu da nasara dalili ke saka zu kubura an biya ihin masajin saboda sun rike kaburburan annabawansu sun mai da su wuraren ibada sun mai da kaburburan annabawa sun kuma masallaci annabi sallallahu alaihi ya faɗi wannan cikin rashin lafiyarsa a jinyarsa wacce bai tashi daga cikin ka ba wannan shi da lafazin Aisha Allah ya kara mata yarda har ma tana cewa laula zalika ubriza qabruhu ghayra annahu khushiya an yukafa masjidan in ba don wannan magana ta annabi sallallahu alaihi ba da an fitar da kabarinsa kamar yadda ake jin da sauran mutane da an fitar da kabarinsa wato da an binne shi a makabarka kamar yadda ake da sauran mutane ko amma ana tsoron kada a maida wurin ya zama wurin ibada hadisin ya sahih al-bukhari kitabul janaiz babu ma sha fi qabrin nabi sallallahu alaihi wa sallam da kuma sahih muslim kitabul masajid wa mawadi'i salat haka nan sunan an-nasa'i kitabul masajid musnad al-imam ahmad da sunan al-imam al-karimi kitabul salat wannan hadisin Um, na ummu na aisha allah ya kara masa yarda sannan abdullahi bin abbas shi ma ya ba da labarin wannan abin da aisha ta faɗa allah ya kara masa yarda abdullahi bin abbas shi ma hadisin sa yana sahihul bukhari kitabul salati da kuma sahihul muslim da sunan nasa'i yana kitabul masajid yanda aisha ta faɗa haka nan abdullahi bin abbas shi ma ya faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam a rashin lafiyar da bai tashi ba ya faɗi wannan magana yana cewa Allah ya la'anci Yahudu da Nasara saboda sun rike kaburburan annabawansu sun mai da su wuraren ibada sun mai da su wuraren ibada to akwai riwaya ta uku take ta Jundub bin Abdullah al-Bajal shi Jundub shi ya tabbatar da lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa daga duk suka ba su ayyana da Aisha da Abdullah bin Abbas wato riwaya da suka kawo ba su ayyana lokacin ba amma shi jundu bin abdullahi bajali sami annabiya qabla an yamuta bi khamsin shi ya ce ya ji annabi ya faɗa kafin ya rasu da kwana biyar kaga shi sai ya ayyana ga lokacin da manzon Allah ya faɗi wannan magana wa huwa yaqul annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ala kutani وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد ولن دفك جباتيكو أهل الكتاب من كتن شيكو داريكم أبربورا الأنباوة أبربورا متعنا وقالي شيكو ميدا سو سدوم صلاتي النبي صلى الله عليه وسلم هنا جاء مسحبتك ولن دفك جباتيكو أهل الكتاب إذا أتكامون مسلم يقالي يا رسول babban mutum mai addini ko malami ko wani mai kulawa da ibada idan ya rasu sai su mai da kabarinsa ya zama masallaci idan aka samu annabin Allah ya rasu sai su mai da kabarinsa ya zama masallaci sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ala ku san fala tattakhidul qubur masajida kar ku yadda ku rike kaburbura su zama masallaci inni anhaakum an zalika ni fa ina hana ku yin haka hadisin yana sahihu muslim kitabul masajid hadisin 532 kaga wasiyar da manzon Allah ya faɗa a nan ka samu hadisin cin da Abdullah al-Bajali ba ka dauka ai wanda ita ce maganar manzon Allah ta karshe sun da an ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi maganar ne marar marabi alladhi lam yakun minhu a rashin lafiyan da kai tashi ba jinyarsa ta karshe ya faɗi wannan magana kaga in ka ji za ka ɗauka ita ce ma maganar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ta karshe amma jindul da abdullahi al-bajali shi ya tabbatar da la kwanaki biyar suka rage wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kafin ya rasu ya faɗi wannan magana amma dai duk cikin rashin lafiyarsa ne a jinyarsa ya faɗi wannan magana ya ɗauki lokaci yana jinya al-imam an-nawawi a sharhin hadisi sharh sahih muslim juzi na biyar shafi na goma sha hudu kuma ya faɗi wannan maganar har ilau biyan da ya faɗi da sharh sahih muslim na faɗa a littafin sa al-majmu' sharh al-muhazzab mujallal na biyar shafi na ɗari biyu da sittin da tara yace malamai suna cewa إنما نهى النبي عن اتخاذ قبره وقبر غيره مسجدا abin da ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya dinga wannan nasiha kaga amma tabaraka wata'ala ya nuna wa annabi sallallahu alaihi wasallam alamar ƙarshen rayuwarsa saboda haka roƙon Allah ya dinga abubuwa na karantarwa ga sahabbai irin abin da zai iya biyo baya irin abin da zai iya biyo bayan rasuwar shi saboda haka yake gargadin sahabbai a kai kwana biyar kwanaki biyar suka rage wa manzon Allah ya bar duniya yake gaya masa sahabbai cewa ku ga abin da ke aukuwa zamanin da to ko kar ku yi bai tsaya haka ba ma sai da yace inni an haku an zalika ni na hana ku yin haka kaga wanda ya kawar da dukkan wani tawili da zaka yi maganar manzon Allah idan ma akwai wani fahimta da za ka yi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tace ya hanzari ya tabbatar da cewa ya hana ba daidai ba ne saboda mutum ya rasu babban mutum ko wani mai addini a mayar da kabarinsa ya zama masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana saboda ne saboda idan ma akwai wanda za a yi ma haka farko shine shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam kuma da haka yasa malamai suke cewa abin da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a rike kabarinsa ko kabarin wani ya zama wani ibada khawfan min al-mubalaga fi ta'zimihi saboda tsoron kada a tsananta girmama shi kansa annabi fiye da matsayinsa ko a kai ga girmama malami fiye da matsayinsa shi inda malami ya kai ga girma shi inda malami ya kai ga girma akwai iyakan girma da zai samu ba zai yiwu a bashi hakkin Allah ba to idan kuwa ba a kula ba aka mayar da kabarin malami ya zama wuri ibada to sai a koma bautan malami a bar bautan Allah tabaraka wa ta'ala shi yasa al-imam nawawi yace fa rubbama adda zalika ila al-kufr hakan yana iya kai mutane ga kafirci za a wayi gari mutum yana kokarin ziyartar masallaci ba don ya yi ibada ba sai don ya roki kabarin malamin da aka binne a cikin wannan masallaci sai ka ka koma roƙon malami matacce da ke binne a masallaci kaga an yi shirka ga Allah tabaraka wata'ala domin addu'a ba a yin ta ga kowa banda Allah to shine abin da Imam Nawawi yake faɗa kama garani kasirin min al-umam khaliya yace wannan abu ne wanda ya auku ga al'ummomi da yawa waɗanda suka gabata kamar yadda manzon Allah ya gaya masa habbai inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim wa salihihim masajid wannan abu ya riga ya auku a zamanin da an samu waɗanda suke rikon kaburburan annabawa kuma da su wuraren ibada za ka lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu aka binne shi ɗakin Aisha Allah ya kara masa yarda الإمام النووي ولما احتاجت الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين والتابعون إلى الزيادة في مسجد رسول الله لوك تشندا بكاتا كتيزا أكاد فاتن مسلاتين النبي صلى الله عليه وسلم فهو يوم متعلم أبار صور مضاء الله الأمة كاكا مسلم يا كارا فاتدا فهو أنا فأكاد فاتن مسلاتين إن كثر المسلمون وامتدت الزيادة ila an dakalat buyut ummahatil mu'minin fihi saboda haka sai aka shigar da gidajen matan annabi sallallahu alaihi wasallam cikin masallaci daga cikin waɗannan gidaje akwai hujjaratu aisha wato ɗakin aisha Allah ya kara masa yarda madfinu rasulillah wa sahibaihi abi bakr wa umar radiyallahu anhu inda aka binne annabi sallallahu alaihi wasallam da sayyidina abubakar da sayyidina umar ɗakin aisha ne allah ya ƙara masa yarda to saboda ƙoƙarin za a ƙara faɗin masallaci aka shigar da gidajen matan annabi sallallahu alaihi wasallam har da na aisha din to amma sahabbai da suka yi hikima danau alal kabri hitanan murtaja saboda sai aka yi mai wata katanga mai tsawo mukajira haula wannan katanga ta kewaye kabari ya Allah ya buhara fil masjid saboda kada ma wato kabari ya bayyana cikin masallaci fa yusalli ilayhi al-awam wa yu'addi ila al-mahbur har a wayi gari mutane suna fuskantar sa suna sallah an koma ga abin da manzon Allah ya tsawatar kada a aikata din saboda ka sahabbai suka yi hikima ثم ظلوا في دارين shamaliyai ركني القبر شمالي شماليين كجيفن كبر تأريوا وكجنا وسو وتوكتن غاكو biyu. aka karkata ta yanda ba yanda za a yi mutum ya fuskanci kabarin annabi sallallahu alaihi wa sallam kaga sun hikimar raba kabarin da masallaci to wannan shine misali na farko wanda muke na so in gabatar don ka gane cewa sau da yawa sahabi yakan faɗi magana magana da yake faɗa kan cewa ita ce maganar karshe ta annabi sallallahu alaihi wa sallam ba sharadi bane ya zama wannan ita ce magana ta ƙarshe din misali na biyu shine hadisin jabir bin abdullah al-ansari jabir yace سمعت رسول الله annabi الله عليه وسلم kafin ya rasu da kwanaki uku wato saura kwanaki uku manzon Allah ya rasu yace la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa kada ku yarda ɗayanku ya bar duniya kada ku yarda wani daga cikinku ya mutu face yana kyautata ma Allah zato kar ku musulmi ku yarda ɗaya daga cikinku ya bar duniya face yana mai kyautata zato ma Allah mai buwaya da saka hadisin yana sahihu muslim kitabul jannati wa sifatu na'imiha wa ahliha babul amri bi husni dhanni billahi ta'ala haka kuma sunan abi dawud kitabul jana'iz da kuma sunan ibn majah kitabul zuhdi da musnadul imam ahmad kaga wannan sai ya zama wasiya ce da ta dace da mahallinta jabir ya faɗi lokacin yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan wasiya ne kafin ya rasu da kwanaki uku wato saura kwanaki uku annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu nan ma akwai alama da take nuna cewa Allah ya sanar da Annabi sallallahu alaihi wa sallam matsowar ajalinsa saboda haka yake karantar da mu a da ke da alaka da mutuwa kafin ma manzon Allah ya rasu yana da karantar da mu yanda ya kamata ma mu rasu din ku duba hikima irin ta wa'azin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kafin ya rasu Allah mu da ya mai ishara saboda haka sai karantar da mu idan muna so mu yi kyakkyawar mutuwa to ba abin da ya kamata mu rike kada ɗayan ku ya rasu face yana kyautata ma Allah ba su wato kai kokari ka zama kana kyautata ma Allah subhanahu wata'ala ba su eh, lokacin mutuwarka kar ka yadda ka mutu kana mummunan zato ga Allah subhanahu wata'ala saboda Allah subhanahu wata'ala ya sanya ka'ida game da ita wannan rayuwa ya sanya ka'ida game da ita wannan rayuwa kamar inda malamai suka yi sharhin wannan hadisi daga cikin su akwai al-Imam an-Nawawi sharh sahih muslim juz'i na bakwai shafi na ɗari 209 yace qala ulama hadha tahzirun min al-qulub wa haqqun ala ar-raja'i inda al-katiba wato annabi sallallahu alaihi wa sallam yana gargadin mu kar mu yanke tamani kada ka yanke tamanin rahamar Allah lokacin mutuwarka annabi sallallahu alaihi wa sallam yana faɗaitar da mu mu zama masu fata masu kyautata fatan za mu samu kyakkyawar makoma wajen Allah a lokacin mutuwa al-imam nawawi ya bada misali da wani hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin kubuci wanda Allah madaukaki yake cewa ana inda zanni abdi bi ne ina wurin da bawa nake da tsoda yanda kake zaton Allah haka zaka tarar da shi wato Allah tabaraka wa ta'ala lokacin da ya halicci duniya sai ya mata ka'ida wannan ka'ida ko Allah bai saba Allah bai saba ka'idarsa wannan ka'idar ita ce yanda ka dau Allah haka sai ka tarar da shi ya maka wannan ka'ida saboda haka kai kyale ka da yadda za ka zaɓa ma kanka wato ƙarshe Allah ya samu kawo ƙarshe ah, kamar wani hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yub'asu kullu abdin ala ma mata alaihi al-imam an-nawawi ya ba da misali da waɗannan hadisai sai to malaman sunna suna kafa dalili da hakan da cewa abin da ake so da kai shi ne ka zama mai fata ka samu rahamar Allah ka zama mai fatan ka samu yatsewar Allah amma kada ka saki jiki da cewar kai lokacin rasuwanka za ka kai da fata ga Allah kuma malamai suna dubawa da lokacin da shi kansa manzon Allah ya faɗi wannan magana abin da ya rage masa a duniya kwanaki uku kamar yadda shi ya da labari kaga ya kusa karshen rayuwarsa yake ba mu darasin yadda ya kamata mu zo ƙarshen rayuwarmu amma yaya farkon rayuwar kuwa eh, ya kamata ta kasance saboda haka wato kyautata zato ma Allah yana zuwa ne a ƙarshen rayuwa amma idan ana cikin hali na lafiya ba ya kunu kha'ifan rajiya ya kunu rajiya wa ya kuna lisawa ya zama kana mai tsoron haduwarka da Allah kana mai fatan ka samu rahamar Allah a rayuwarka karka saki jiki da cewar ai kai za ka samu tsira wanda kuskure sannan karka yanke tammani za ka samu tsira idan kana da lafiya ce idan rashin lafiya ya zo karshe ya zo ya kai ga ajali annabi sallallahu alaihi wasallam yake kai jayar da fatan kyakkyawar fatan haduwarka da Allah wato a kan tsoron ba za ka samu kyakkyawar makoma wurin ka ba don haka kana duba lokacin da ya kamata ka kyautata ma Allah ta tabaraka wata'ala zato shine zama a ƙarshen rayuwarka wannan ita ce uh, uh, wato fahimtar da malamai da dama suka bayar kan wannan hadisi fa idza dalat amaratul mauti amma idan alamomin mutuwa sun matso saboda idan mutum yayi jinya idan mutum yayi jinya ta yiwu zai iya gane alamar rabuwarsa da duniya alamomi sun matso saboda jinya ta ci ta cinyewa sannan kai kanka jikinka ya baka cewa wannan rashin lafiyar da alama kuma za ka tashi ba ba irin wannan yanayi da alamomin mutuwa suka bayyana gallaba raja'a sai mutum ya rinjayar da kyakkyawar fata me ya dalili saboda ai da lokacin kana da lafiya kana da kuzarin da za ka yi ibada amma yanzu da jinya ya cinye karfinka ibada ma ba za ka iya ba ibada guda sai aka sa maka a zuci ita ce ibadar zuciya jikinka yanzu ba za ka iya tashi ka yi salloli da ibada da sauransu ba amma zuciyarka ba ko mai tsananin ibada ai tana iya aiki wani aiki ake so ka yi kyautata fata a cikin zuciyarka cewa abubuwan da kai masu kyau a rayuwarka din nan insha Allah za ka samu rabo a kansu a bayan mutuwarka kaga nan ma sai ya zama daɗin wato dama ce aka baka na daɗa kusurkar Allah da kyautata ibada ga Allah subhanahu wa ta'ala saboda ibadar zuciya ita ma ibada ce kyautata zato ma Allah shi ma ibada ce fa kuhibba ihsanu dhanni al-mutamminu lil istiqrar ila Allah ta'ala wannan yasa ake son mutum ya zama yana kyautata zato ga Allah saboda wannan kyautata zato yana sa ma tunanin kana da bukata wajen Allah tana da bukata wurin Allah saboda haka isa, Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yub'athu kullu abdin ala ma mata alai ana tayar da kowane bawa akan halin da mutu akan sa kuma hadisin yana sahihu muslim kuma al-Imam Muslim ya kawo su a jere al-Imam Muslim ya kawo su a jere ولهذا أقربه مسلم الحديث الأول don annabi sallallahu alaihi wasallam yake ku kyautata zato lokacin mutuwa sannan sai kawo hadisi za a tada mutum akan abin da ya mutu a kansa saboda haka malamai suke cewa ma'anarsa yub'athu alal halati allati mata alayha za a tayar da mutum ne akan halin da ya mutu yana kanta yana kama da wani hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa summa bu'isu ala niyyatihim sannan za a tayar da mutane ne a kiyama bisa niyoyinsu wato cikin sukakansu wannan shine sharhin al-imam an-nawawi wanda zai ba wannan hadisi na Jabir bin Abdullah sahabin Annabi sallallahu alaihi wa sallam akwai al-Imam Muhammad bin Abdullah al-Tibi shi ma yana cikin malamai malaman hadisi ya rasu kira na da shekara ah, ah, da uku, shekara dari shida da da da uku suka wuce yace abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wato magana ce ta hikima magana ce ta hikima domin ya ce kada ɗayanku ya mutu kafin yana kyauta ta zato ma Allah hikimar ita ce yi lokacin da kuke da lafiya ku kyautata aiki saboda ai wanda ya kyautata aiki yana da lafiya shine wanda zai kyautata zato a lokacin mutuwa idan baka kyautata aiki kana da lafiya ba ba yanda za a yi kai wa Allah kyakkyawan zato a lokacin mutuwa saboda ai abin da ta gabatar shine za ka samu kakayya a kai a ranar kiyama saboda haka hikimar maganar annabi sallallahu alaihi wa sallam yake ce ahsinu a'malakum al'ana ku kyautata ayyukan ku a yanzu hatta yahsula dhannukum billahi inda al-maut idan kun kyautata ayyukan ku a yanzu to lokacin mutuwar ku zakan ku zai yi kyau saboda za ka riga tunani yi eh, lallai da fa na gina masallaci a na karantar da addini a na yi kaza lokacin kana da lafiya kai ai to yanzu da mutuwa ta zo sai ka riga fatan waɗannan abubuwa da ka aikata din Allah ya sa ka samu rabo a kansu inna man sa'a amaluhu qabla al mawt yasu'u dhannuhu inna al mawt wannan malami yace mutumin da aikinsa bai yi kyau ba lokacin da yake da rai to lokacin mutuwarsa ko dole ne da zatansa ya zama mara kyau kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarin wani wanda ya bar wasiya idan ya mutu a kona gawarsa saboda bi yana gaya ma yaransa saboda shi bai gabatar ma kansa wani aiki ba duk wani abin da Allah ya ce kar a yi ya aikata ya saba ma Allah saboda yana ganin haduwarsa da Allah ba za ta zama mai sauki ga shi ba don haka yasa ya bar wannan wasiya yana nuna cewa wanda ya kyautata ayyukansa lokacin yana da lafiya shi ne wanda yake kyautata da su a lokacin mutuwa haka yanzu ne kake da wannan dama Allah ka samu amfani da ita malamai suna cewa kyakkyawar fata da tsoron Allah kamar fukafukai ne ga rayuwa ta musulmi kamar tsuntsu ne da fuffuke biyu bai yiwuwa tsuntsu ya tashi da fuffuke guda zaiwa saboda haka ba zai yi ka dogara da cewa kai aikin da kai zai tseratar da kai ba ku fuke guda dole ka ji tsoron ba mamaki aikin da kayan Allah bai karba ba ko ni kyan aikin naka a idanunka ba mamaki Allah bai karba ba saboda aiki yana da sharuɗa ko ba ni ne ka san waɗannan sharuɗa din sun karbi wajen Allah ko ko basu karbi ba don haka yasa ko ni kyan aikinka dole ka zauna da tsoron Allah tabaraka baraka ta'ala dole ka zauna da tsoron aikin naka din nan bai karbu ba saboda ka a rayuwarka kar ka rinjayar da gefe guda ka rinjayar da gefen fatan ayyukanka za su tseratar da kai wannan kuskure ya saba ma aqidar ahlus sunna sannan ka rinjayar da gefen tsoro kai halakakke ne ba za ka tsira ba wannan ma ya saba ma aqidar ahlus sunna sai dai ne ka zama tsakanin bainal khawfi war raja' kana tsakanin tsoron Allah kana kana kuma fatan ka samu rahmar Allah aikin nan da kake karka yanke malin Allah bai karba ba sannan karka hukunta ma kanka cewa Allah ya karba idan mutum ya tafi da rayuwarsa akan haka ya tafi daidai sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan mutuwa ta zo kuka, shine shi ma Allah yake ku jayar da kyakkyawan zato ma Allah tabaraka wa ta'ala eh, wannan shi ne bayanin da malamai suka yi wanda in ka duba aunin ma'bud sharhin sunan abi da sharhin sahih muslim saboda waɗannan malamai duka sun ruwaito hadisin da bin abdullah al-ansari Allah ya kara masa yarda anan al-imam annawawi yake cewa ko da dai an ce mutum ya rinjayar da ya rinjayar da zai zai samu kyakkyawar sakamako wajen Allah amma a hakan hatta lokacin mutuwa ba so ake ya zama ya yi watsi da tsoron Allah ɗin ba ya zama dai ka rabu da tsoron Allah ba amma dai kana rinjayar da cewa abin nan da za ka ka gabatar na alkhairi akwai fatan za ka samu sakamako a kansa wanda shi ne abin da bin ba ya yi bayani a kai a littafin sa ka tawon eh, nurin alakarbi ya ce falwajibu alkhawfu raja wajibi ne zama musulmi yana tare da tsoro da fatan samu Allah yarju rabbahu wala ya kada mutum yanke tammani na samun rahmar Allah tabaraka wa ta'ala wala ya kamu wala ya kafu yace ya kafu uqubatahu mutum ya rika tsoron uqubar Allah tabaraka wa ta'ala ya kafu dhunuba wa sharraha hakaza almu'min haka mu'min ya kamata rayuwarsa ta kasance wa hadha qawlu ahli sunnati wal jama'ati qatida wanda ita ce ainihin maganar ahlus sunna wa jama'a baki ɗayan su wato rayuwar musulmi gaba ɗaya ya zama tana tsakanin wato fatan za ka samu rahamar Allah da kuma tsoron haduwa da azabarsa yajibu alal mu'min an yasira ila Allah bainal khawfi war raja hatta yalqa rabbahu wajibi ne zama kana tafiya akan wannan salo na rayuwa kana tsoron haduwarka da Allah kana fatan ka samu rahamar Allah tabaraka wa ta'ala wanda shi ne in ka dubi tarihin magabata haka za ka karanta kamar misali al'imamu shafi'i yadda al'imamu muzali ya bada labari ya ce da kalbu ala shafi'i fi marbi mauti da shi goma al'imamu shafi'i lokacin da yake rashin lafiya na ajali da na shigo masa fakultu na hutu na ce mai kaifa asbahta ta ya kawayi gari wannan kalma ta ya kawayi gari tana daga cikin sunnonin annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma ina kwana ya kawayi gari an yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam an yi wa sahabbai an yi wa tabi'ai manyan malamai kaifa abbaka ko kaifa amsaita wannan babu laifi ba shi da lafiya ɗaya daga cikin almajiran sai shigo wurinsa kaifa asbahta ya kawai gari fa kana sai yake asbahtu min ad-dunya rafida. na wayi gari bishirin mai barin duniya wal ikhwani mufariqa sannan na wayi gari shirin rabuwa da yan uwana wani fi maniyyati ba na wayi gari da tunanin wato zan kwankwashi ainihin wato ajali na a yau wato ajali na yau ne zan same shi wani su'i a amali mulakiya na wayi gari da tunanin yau ne ranar haduwa da ayyuka na marasa kyau wa alallahi warida yau ne ranar da zan wato tafi ga Allah tabaraka wa ta'ala damuwa ta ita ce ana adari ruhi tasiru ila jannati fa uhanni'uha shin raina aljanna za ta tafi in yi mata murna shin aljanna ne idan na mutu raina aljanna za ta tafi fa uhanniha ya zama ina raina murna na yi a ko أو إلى النار فأعزيها كوك ووتاني وحين أجده إذا ما إنا متى تعزيها Sannan ta أمته shafi ya fashe da kuka. jere da wasu baitoci ana cewa falon ma kasa kalbi wa bakat mazahibi ga raja minni li afwika kullama wato yana cewa lokacin da zuciyata ya zama ta ta yanke dukkan tsammani na rayuwa mafita gaba ɗaya ya kuli likitoci sun yi abin da za su yi an gagar domin idan ajali ya zo magani bai tasiri duk dabara ka kare al-imam shafi yake ce ma Allah to an iso wannan gaban da fa dabara ka ka kare to ba abin da yake min a yanzu sai dai fata kyakkyawan fatan nan shine wanda na sa ya zama tsami na zuwa gare ka ya Allah wato kyakkyawan fata da nake maka shine tsanin da zan taka in iso gare ka in samu tsira ma, ذنبي ku قرنته Afirka, rabbi kana Afirka, Abama. in na duba zunubaina sai in ga zunuban sun yi girman gaske zunuban suna da yawa ya Allah in sha limamu shafi babban malam to mu kuma ba ya ce idan ya dubi zunubansa sai ga zunuban suna da girman gaske to amma fa in na auna da yafewarsa sai ga yafewarka ta fi girma ya Allah to kaga hikimar da al-imam da yake cewa rayuwar mumini a haka take tafiya ba za ka yanke tamanin rahamar Allah ba sannan ba ka hukunta ma kanka samun aljanna ko ni kan aikinka idan da a ce wasu za su hukunta ma kawunan ku aljanna to wallahi da waɗannan malamai ne saboda duniya ta ba da shaidan mutanen kwarai ne sama da shekara dubu sama da shekara dubu an tabbatar da waɗannan malamai malamai ne na kwarai amma duk da haka karshe da suka rabu da duniya suna tsoron haɗuwarsu da Allah Allah ka kyauta اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Thank you. yace kana akhiru ma ahida rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qala karshen abin da adam sallallahu alaihi wasallam ya zama ya faɗa masa habbai wato shine yake musu la yutraku bi jaziratil arabi dinana kada a bar addini biyu a ƙasar larabawa wannan hadisin yana musnadul imam ahmad da littafin imam tabari da tabrani akwai hadisin abu ubaida wanda shi ma ya tabbatar da wannan aisha ta ce karshen maganar annabi sallallahu alaihi wa sallam da sahabbai kamar alkawarin da manzon Allah ya yi masa habbai shine a bayan ya rasu kada a bar wani aji kada a samu addini biyu a kasar larabawa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tabbatar da wannan akwai hadisin abu ubaida bin jarrah shi ma yace akhiru ma takallama bihi rasulullah ƙarshen maganar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi an qala annabi sallallahu alaihi wasallam yake akhriju yahuda lijaz wa al iran min jazirat al-arab manzon Allah yake ku fitar da yahudawa da nasara mutanen al-iran daga kasar larabawa sannan sai yace wa inna shiraran nas nasun yattaqiduna al-qubur masajid mafi sharrin mutane su ne waɗanda suke rikon kaburbura su mai da su wuraren ibada wannan hadisi ya taho ta fuskoki da dama ya samu isnadi ya samu riwaya mai yawa in ka duba at-tamhid na ibnu abdul bar da shi akwai hadisin abdullah ibn abbas kamar yadda aisha ta bada labari abu ubaida bin sharra ya tabbatar Abdullahi ibn abbas shi ma ya kawo hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda manzon Allah yake cewa la yabqa yanna dinana dinani bi ardil arab ba a barin addini guda biyu a kasar larabawa wato kada a kyale a samu addini guda biyu a kasar larabawa hadisin yana a sunan kubra na al-imam al-baihaqi yana sahih al-jami' al-saghir hadisi na 4617 haka nan littafin muwatta na al-imam malik kitab al-jami' babu fada'il al-madina hadisi na 1651 al-imam malik ya tabbatar da cewa wannan alkawarin da Aisha ta faɗa Allah ya kara yarda domin ta ce kana akhiru ma ahida rasulullah karshen alkawarin nan da manzo yayi da sahabbai bayan ya rasu kada su bar addini kada a samu addini biyu a ƙasar larabawa na umar bin khattab shi ya tabbatar da wannan wasiya ta annabi sallallahu alaihi wa sallam الإمام مالك يتي وقد أجلى عمر بن الخطاب يهود نجران وفتح ابن عمر شين وندي كوري يهوداوا كما عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتبقى وأن يرى بكاتر بياني لسوه أما أكفيتي yana daga cikin hadisai waɗanda idan ka ji za ka ɗauka ita ce wasiyar ƙarshe har kamar yadda aisha ta ce kana akhiru ma ahida rasulullah kamar yadda abu ubaida ya fara akhiru ma takallama bihi rasulullah kaga sai ka dauka ita ce maganar karshe alhali ba haka ba wato a cikin jinyar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake yi wato jinyar da yayi a cikin ta ne wannan wasiya ga sahabbai saboda haka ana samun ire-iren waɗannan hadisai shi sahabi zai zama abin da ya ji kenan na ƙarshe daga bakin annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ya ɗauka ita ce maganar manzon Allah ta ƙarshe sai ya bada labari amma malaman hadisi sun tattaro duka ire-iren waɗannan hadisai waɗanda suke tabbatar da wasiyar annabi sallallahu alaihi wa sallam kalmar annabi ta ƙarshe ita ce ta zo cikin hadisin Aisha Allah ya kara masa yarda ba kamar yadda hadisi ya zo cikin al'adabul mufrad da muka karanta ba kalmar annabi sallallahu alaihi wa sallam ta ƙarshe ba wannan uh, kalma da ta zo cikin hadisin as-salata as-salata ittaqullaha fima malakat aymanukum amin da aka ce karshen magana yana nuna cewa daga ita annabi sallallahu alaihi wasallam bai sake furta wata kalma kamar yadda ummu salama ta faɗa cikin hadisin hadisin ka ki hatta ma yatibu biha lisanuhu annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa as-salata wa ma malakat aymanukum yana ta faɗa har aka waye gari harshensa baya ma iya furta kalma kaga za ka ɗauka na'am ita ce kalma ta ƙarshe la annabi sallallahu alaihi wasallam da ya faɗi wannan har ya daɗe yana jinya saboda haka idan ya faɗi magana yana iya samu ya suma in ya sake tasowa Allah ya ba shi damar magana sai sake wata amma wanda ya ji wancan maganar sai ɗauka ita ce ta ƙarshe amma hakikatan maganar annabi sallallahu alaihi wasallam ta ƙarshe ita ce Allahumma rafiqal a'la wanda shine yazo a cikin hadisin Aisha Allah ya kara mata yarda Allahumma rafiqal a'la ya Allah ina roƙonka rayuwa mai sassauci mafi ɗaukaka wato ina roƙonka rayuwa mai sassauci mafi ɗaukaka wanda akan haka ma al-Imam Bukhari ya rubuta babi saboda yanke gardama saboda liman Bukhari ya yanke maka gardama wace kalma ce ta fito daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam ta karshe a rayuwarsa in ka duba jami'u fadiyya kitabul maqazi yasa babu akhir ma takallama bihi an-nabi kaga liman Bukhari shine mai littafin al-adab al-mufrad shine mai littafin al-adab al-mufrad shi ya kawo hadisin sayyidina ali bin abi talib wanda sayyidina ali yake cewa akhiru ma takallama bihi an-nabi akhiru kalamin nabi maganar kan annabi sallallahu alaihi wasallam ta karshe amma duk da haka a littafin sa aljami'u sahih ya rubuta babi akhiru ma takallama bihi annabi sallallahu alaihi wasallam karshen kalmar da ta fito daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam karshen kalmar da ta fito daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi babi akai sannan sai kawo Aisha aisha allah ya kara maka yarda tana ba da labari saboda me saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu yana jikinta saboda haka ita ce za ka tabbatar da wace kalma ce ta fito ta ƙarshe daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam ta ba da labari ta ce shi annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin yana da lafiya kana nabiyu ya kudu wa huwa sahihu a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake da lafiya yana gaya mana cewa innahu lam yuqbab nabiyun hatta yara maqadahu min aljannati thumma yukhayya ba a taba karban ran wani annabin Allah ba sai an nuna mar a gidan aljanna kafin mala'ika ya karbi ran annabin Allah zai nuna mar ga mazauninka a cikin aljanna thumma yukhayyar sannan sai a baki zabi me ka gani a tafi yanzu ko a kyale ka sai gaba wanda da annabawa ba masu wannan gafin sannan a baki zaɓi kana son a tafi ko a ɗan ƙyale ka kana da buƙatar rayuwa ko an ka ta ce falamma na zana ciki lokacin da wato zafin mutuwa ya sako gare shi wa ra'atuhu ala faqi shin annabi sallallahu eh, kan annabi sallallahu alaihi wasallam yana ga ya ta kaga take bushiya alaihi lokacin da ya suma sun ma'afaka daga baya sai ya farfado fa ashkaka basarahu ila saqatil jiki sai manzo Allah ya kore idansa rufin ɗakin wato rufin ɗakin yake kallo sun makala sannan sai yake Allahumma rafiqal a'la ya Allah ina roƙonka wato mafi mafi mai sassauci mafi ɗaukaka fa kuntu da naji wannan kalma ta fito daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam da nace idan la a ashe kenan annabi ba zai zabi zama da mu matansa ba wato bai zabi zama da mu matansa ba kin ma ya gaya mana duk annabin Allah kafin a karbaran ana ana nuna mar mazauninsa a gidan aljanna sannan a baki zabi kaga yanzu an nuna wa annabi sallallahu alaihi wasallam ga mazaunin mazauninka gidan aljanna kuma ga kan yanzu a cikin matan ka wanne ka gaba? da manzon Allah yake ar-rafiq sai Aisha tace to kaga bai zabe mu ba wato bai zabe mu mu ma ba wa arabtu anna al-hadith alladhi kana yuhaddithuna wa huwa sahih sai na gane wancan hadisin da manzon Allah yake karanta da mu lokacin yana da lafiya lokacin annabi yana da lafiya yakan karantar da mu to ba ta gane fassarar wannan hadisin ba sai da Allah ya faɗi wannan magana ita ce oh to yanzu an ba shi zaɓi ya zaɓi kai ga ya bar mu kenan shine ce ta ce fa kana akhira kalimatin takallama biha wannan ita ce karshen kalmar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya furta amma wannan riwaya ce riwayoyin sun zo da dama kamar misali akwai wata riwaya da take yana sahihu bukhari da kuma sahihu muslim inda aisha ta da labarin eh, a sababin da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan kalma domin akwai sababi wato kalmar ya faɗa ne a matsayin amsa kace kana rasulullahi yu'awwidu bi hadhihi al-kalimat wanda yana musnadul imam ahmad da kuma sahihu muslim kitabus salat da sunan ibn majah kitabul janaiz wannan riwaya Aisha Allah ya kara mata yarda ta ce Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin yana da lafiya yakan nemi tsarin Allah game da cuta da ta shafi shi, ko ta shafi wani yakan ce azhibil ba'sa rabban nas ka kawar da wannan cuta ya Allah mahalicin mutane ishi wa anta shafi ka warkar sanya mai warkarwa la shifa'a illa shifa'uka babu waraka fa cuta shifa'an la yugadiru sakma waraka da ba ta kiya da cuta wannan wato addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi ta yakan yi ta yana shafa jikin mara lafiya ko ya shafa jikin shi kansa yace falan ma kula rasulullahi fi maradi lokacin da jikin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi nauyi wannan jinya annabi ma ta tafi akhaftu bi yadihi sai na dauki hannun shi annabi sallallahu alaihi wasallam fa'altu amsahuhu biha wa aquluha da ina shafa mai jikinsa da hannunsa ni kuma ina wannan zikirin da yake wannan addu'an da yake ina shafa jikin annabi da hannunsa saboda idan ta shafa jikin annabi da hannunka kamar hannun nata shine mafi albarka la ita ga ai albarka da Allah subhanahu wata'ala ya saka a jikin annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi albarkan da Allah ya sa a jikinta saboda haka ce ta dauki hannun annabi sallallahu alaihi wasallam tana shafa jikinsa da hannunsa amma tana wannan addu'a din kaga tana mar addu'a kenan ya Allah ka warkar ko kana take fa na za a yi da kumini sai ga Allah ya fizge hannunsa ثم قال سيدي ربي ka لي يا wa تغفر تاني والحقني بالرفيق الاعلى فقادر دني da rayuwa mafi sassauci wato mafi daukaka kana take fa kana hada akhira ma sami'tu min kalami wannan ita ce ƙarshen maganar da naji ta fito daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam amma nan ma kaga tana nuna cewa ba iyakar abin da annabi ya faɗa ba kenan sai da iyakar abin da ita ta iya ji saboda shi mara lafiya ba kowaye yake iya jin maganarsa ba ba kowa yake iya jin maganarsa ba domin idan ciwo ya yi tsanani harshe yana nauyi ta inda mara lafiya ko ya yi maganar kai shi kusa ba za ka ji ba saboda haka ta ce ƙarshen irin abin da na iya ji ya fito daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam ce musnadul imami ahmad Aisha ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya fiji hannunsa daga daga daga wajen Aisha sai ce as'alullaha ar-rafiq al-a'la al-as'ada as'alullaha ar-rafiq al-a'la al-as'ada kaga kamar amsa ne na addu'an da ita Aisha take ma ita tana addu'a Allah ka ba lafiya Allah ka warkar da shi don babu mai warkarwa in ba kai ba kai ke warkar da cuta da ba ba warkar ka ba ta kyale wata cuta shine sai manzo Allah ya gaggano ta zai a ne ina roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ar-rafiq al-a'la rayuwa mafi sassauci mafi ɗaukaka al'ab'a mafi daɗi wato ba saukin da ke kike nema min ke so ba a'a ni abin da na fito shi ne rayuwa mafi sassauci wajen Allah tabaraka wa ta'ala a wata riwaya ta ce ugmiya ala nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya suma wa huwa fi hijri yana wato kan cinya daga alfu an fahu wajhahu sai ina shafa fuskarsa wa ad'u lahu bi shifa ina masa addu'a Allah ya warkar da shi kaga wannan ya tabbatar da ina ne take shafawa a jikin nata ta ɗauki hannunta tana shafa marfuka tana roƙon Allah ya ba shi sauki kana sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata la manzo Allah ya ce a a Aisha bal Allah ar-rafiq al-a'la al-asada ma'a Jibril wa Mika'il wa Israfil sallallahu alaihi manzo Allah ya ce maka a a ba warakar da kike roƙa nake so ba ba saukin da kike nema nake so ba ni ina roƙon Allah ne haɗuwa wato da rayuwa mafi tsarki wanda mafi ɗaukaka mafi daɗi tare da mala'ika jibrilu mika'ilu israfilu annabi sallallahu alaihi wasallam yace sallallahu alaihi wasallam ah, wannan yana sahihul bukhari kitabul magazi babu maradin da shi hadisi na 486 sannan wata riwayar aisha ta ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan magana wanda ina nuna cewar lokacin da adabi yake faɗa muryarsa tana dushewa wa afgad ilaihi sai da ta kaka kunne sannan kashi abin da manzon Allah yake faɗa Allah an wa huwa muslimun ilayya zaharahu manzon Allah bayansa yana jingina da ni yana zaune gaban gaban ita Aisha kai wato ya jingina da jikin Aisha Allah ya kara masa yarda yana cewa Allahumma ghfirli warhamni wa alhiqni bir rafiq kaga hadisin ya zo da riwayoyi da dama amma duk dai lafazi guda ne yana cikin muwafa na al-Imam Malik kitabul Janaiz babu Jami'in Janaiz hadisin 558 Aisha ce, kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce ma min nabiyyin yamutu hatta yukhayyara babu wani annabin da zai mutu face an bashi zabi ko ya zauna ko a karburansa tace fa sami'tuhu yaqul ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allahumma rafiq al'ala da Allah na zaɓi rayuwa mafi sassauci kuma mafi ɗaukaka lokacin da na ga annabi ya faɗi na maganar fa'arattu annahu zahibun sai na gane annabi fa zai tafi sallallahu alaihi wa sallam akwai kuma riwayar al-Imam da Muslim wanda muka yi bayani akai lokacin da take tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ga wanka abdurrahman bin abi bakar ya shigo wa biyar ke cewa hannunsa akwai asuwai ta ce wa ana mutuni kasin rasulallah na jinginar da annabi sallallahu alaihi wasallam a jikina fara'aituhu yanzuru ilai sai na ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana kallon abdurrahman bin abi bakar wa arabtu annahu yuhibbu siwak ni ko na san annabi sallallahu alaihi wasallam yana son aswaki fa kuntu sai nace a kuduhu laka shin karbo maka ne wa ashara bi ra'sihi anna sai ya girgiza kansa wato jikewar eh yana so wana fatana wasu fashtadda alai sai na karbo maka, wannan asuwaki lokacin da manzo Allah ya sa a bakin sa shi zama ya bar tsanani ba zai iya kauna shi ba wa qultu ina ce masa ulayyinuhu laka wato in kauna shi ne yayi laushi fa ashara bi ra'si nan ma annabi sallallahu alaihi wasallam yace na falayyantu sai na tauna wannan dabino ya eh, akwaki ya yi laushi fa amarahu wa baina yadayhi rakwa ya zama annabi sallallahu alaihi wasallam a gabansa akwai wato wata kwatanniya da ruwa a ciki ulba akwai wani abin da ya zama an saka ruwa shi ma faja ala yudkhilu yadayhi fil ma annabi sallallahu alaihi wasallam yana shigar da hannuwa cikin ruwa din fayan fahu bihi ma yana shafa fuskarsa yana cewa la ilaha illallah inda lil mawti sakaratin lallai mutuwa tana da imuwa manzo Allah yana kashi haka thumma naqaba ila sulki annabi sallallahu alaihi wasallam ya kafa hannunsa wanda nan ne ibn hajar a cikin fathul bari sharhin wannan hadisi a musallan nabi shafi 377 yace wa fihi dalalatu ala ta'akkud amri siwaki wannan yana tabbatar da muhimmancin asuwaki ga musulmi yana tabbatar da muhimmancin asuwaki ga musulmi ya kasance likauniki sallallahu alaihi wasallam lam yuhill bihi ma'a ma huwa fihi min shajil al-marad duk da tsananin rashin lafiyar annabi sallallahu alaihi wasallam amma fa yana sha'awar asuwaki. wanda yana tabbatar ma muhimmancin asuwaki wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamata wajen musulmi ya kamata musulmi ya rike asuwaki da muhimmanci saboda yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi amfani da shi a ƙarshen rayuwarsa wannan yana tabbatar mana musulmi ya kamata ya zama mai tsafta akwai riwaya ta Aisha da take cewa fama ada an ga rasulullah annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake sa hannu a cikin wannan uh, wato ruwa yana shafa fuskarsa yana cewa la ilaha illallah inna lil mauti sakaratun da bai bari wato ya daga hannunsa lam yuqilla lam yuqilla bihi ma ma huwa fi yace an faraga rasulullah rafa'a yadahu aw itba'ahu nan ake cewa ko dai ya tsako hannunsa don wanda ya rawaito hadisin da ya karta akai abinda Aisha ta ce in ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga hannunsa haka ko ko ya daga ya tsasa guda ثم قال صلى الله عليه وسلم في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى shi ke sai Allah ya amshi ransa lokacin da Allah ya amshi ransa sannan sai ya tafi sokiya ko kuma hannunsa dan ɗayan biyu ne ko dai hannunsa ko ya tafi tsarsa hadisin yana sayi bukari kitabun magazi babu maradun nabi wa wafatihi hadisi na 4435 da kuma sahihu muslim hadisi na 2444 saboda haka yasa eh, malamai suke cewa ba sharaɗi ba ne musulmi ji ya ce maka ashhadu an la ka illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah a lokacin mutuwa ba sharaɗi ba ne saboda bayanin rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa mutum yana iya faɗansa amma kai ma baka ji ba kuma da aisha yadda take cewa sai na kasa kunne nake jin abin da ma annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗi kuma daga cikin malamai da suke sharhin hadisin kan aiki al-imamu malik ya ruwaito hadisai da suka yi magana kan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sharhul imam muhammad bin abdul baqi az-zarqani al-imam zarqani sharhin sa yayi wa muwaffa ya kawo hadisin aisha Allah ya kara maka yarda yace ga riwayar al-imam al-bukhari wato hadisin zakwan an aisha tana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana ta maimaita fir rafiqil a'la fir rafiqil a'la ta ku ba je Allah ya amshi ransa wa ma nakiyaduhu sannan hannun ya lankwashe sai da Allah ya amshi ransa kafin ya tsanya ta lankwashe ko ku hannunsa musnadul imam ahmad hadisin aisha Allah ya kara masa yarda yace annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ar ya ƙara da na ma'allabina an'ama Allahu alaihim na annabiyyin wa siddiqin wa shuhada wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa wato aya ta 69 ta suratul nisa sai ya sharhi akan wannan kalmar da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa ta karshe yana cewa ba ba ne. mutum ya faɗi kalmar shahada a bayyane ba abin mamaki ba ya zama ya faɗe shi a sirrance wanda kai baka ji shi ba ko da dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi kalmar shahada babu shakka cikin hadisi wanda mun karanta yana sahih bukhari sahih muslim wanda manzo Allah yake maimaita kalmar la ilaha illallah la ilaha illallah illa al-maut sakarat amma kalmar karshe wanda Aisha ta tabbatar shine ma'ar rafiqil a'la ko kuwa fir rafiqil a'la wanda kowane riwaya ta tabbatar da shi menene annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi da ar-rafiqul a'la wato mafi sassauci mafi ɗaukaka ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi ce? ai fassaran aya ta 69 ta suratul nisa saboda shi kanka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga ma Aisha lokacin cike cewa Allah ka warkar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake bal as'alullaha ar-rafiqa al-a'la al-asada ma'a jibril wa mika'ila wa ikrafila kaga ya nuna cewa ar-rafiqul a'la wato rayuwa mafi sassauci mafi ɗaukaka ita ce rayuwa da waɗannan manyan mala'ikun Allah tabaraka wa ta'ala rayuwa tare da annabawa wanda shine zahiri tawilin wannan aya ta suratul nisa الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين rayuwa da waɗannan a ce kare su an kai ka wurin da annabawa suke siddiƙai shahidai salihai shine Allah ya ce wa hakuna ulaika rafiqa abin da yasa ake cewa kaunihim rafiqan rayuwa ke mai sassauci ba kamar rayuwa ta duniya ba ce ta'awunuhum ala ta'ati wa irtifaqu ba'dihim ba. ba'd zama suna masu taimakon juna akan abin da ya shafi biyayya ga Allah bashi na sassauta masashi ba irin rayuwa ta duniya ba ne sabu rayuwa ce da ta bambanta da wannan rayuwa ta duniya kaga rayuwa ta duniya babu tausayi eh, a dukkan mutane eh, karancin wato taimakekeniya da sauransu amma rayuwa ta aljanna ba haka ita ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya siffanta wannan rayuwar da kalma ta arrifu shi yasa eh, al-imamu zarkani yake abin da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake ma'arrafiqil a'la saboda wannan kalma ta suratul nisa wa hasuna ulaika rafiqa wato isharatu ila anna ahlal janna yadkhuluna ala qalbi rajulin wahid su yan aljanna zuciyar mutum guda ne su babu wani mutum a cikin aljanna wanda ke tunanin mugunta babu shi babu wanda ke tunanin mugunta ga wani babu mai tunanin wato zai kulla um, abin nan makirci ga wani la ya zama dukkan ku rayuwa ce wacce take cikin sauki saboda haka yasa Allah subhanahu wata'ala yake tabbatar da cewa duk wanda ba komarsa ta kasance tare da waɗannan to babu shakka makoma ta yi kyau Allah ka kama komar mutum akwai al-imam Abdurrahman bin Abdullah Suhaili shekara ku hijira na shekara ɗari biyar da da tamanin ɗaya wato shekara ɗari takwas da da hamsin biyar da suka wuce Allah ya masa rahama yace idan aka ce mai annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi da ma'ar rafiqil a'la yace sai sai a bada amsa da cewa waɗanda aka ƙirga cikin wannan aya ta ta rayuwa tare da annabawa da siddiqai da shahidai da salihai ابن حجر الأبقلاني يكي وهو المعتمد وعليه الأكثر akasarin malaman hadisi suna fassara wannan magana ta annabi sallallahu alaihi wasallam irin wannan fassara da al-imam suhaili akwai hadisin abu musa wanda yake sunan nasa'i yana sahih ibn hibban wanda annabi sallallahu alaihi wasallam a riwayarsa manzo Allah yake cewa Allahumma rafiq al-a'la al-aqada ma'a jibril wa mika'il wa israfil kamar yadda yake cikin hadisin Aisha wanda zahiri yana ishara ne da cewa al mafi ta tahsulu murafaka murafaqa fihi ma kore. idan aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Allah ka kai ni wuri mafi sassauci na rayuwa wuri mafi ɗaukaka kaga yana nuna ba wai muta ba wai mutane annabawa da suke gurin ake nufi ba shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana roƙon Allah ya kai shi gurin ne ba su ba idan don haka fasara ta zama kashi saboda cewar annabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma rafiqal a'la al-asada ma'a jibril wa mika'il wa ibrahim kaga ya nuna cewa ar-rafiqul a'la wuri ne wal wuri ne ar-rafiqul a'la shine aljanna saboda haka yasa malamai kamar ibnu abdul barri ibnu abdul barri sharhin muwaffa yace huwa a'la al-janna abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake roƙon Allah shine ya kai shi saman aljanna koliyar aljanna dukoniyar aljanna ita ce ta samu wannan siffa kuma ya dace da ainihin yadda kalmomi suka zo cikin hadisai uh, waɗanda ke bayanin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa na ƙarshe wa kila ar-rafiqul a'la akwai wanda ke cewa ar-rafiqul a'la din shi kansa shine Allah tabaraka wa ta'ala saboda ne saboda ina da cikin sunayen Allah akwai hadisin da yazo a sahihu muslim sunan abi dawud wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna allaha rafiqun yuhibbu rifqa inna allaha rafiqun yuhibbu rifqa to idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce allahumma rafiqal ala yana da Allah ka kai ni gare ka kai ne mafi ɗaukaka kaga wannan ba bai saba ma ainihin kallar da ta zo a hadisin ba sannan bai saba ma ainihin siffar Allah tabaraka wa ta'ala ba saboda siffa ta sassauci tana daga cikin siffofin zafi na Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda ake cewa alhalimu sukan ce ma Allah arrafiku alhalimu mai hakuri ya ce arrafiku mai sassautawa ko ko ya zama siffa ce ta aikin Allah tabaraka wa ta'ala kan tawilin da ya dace da ainihin Allah madaukaki don haka ita ibn qayyim tawfiya littafin nuniya yake wa huwa rafiqu yuhibbu ahlar rizqi bal yu'tihim bir-rizqi fawqa amali kaga ya tabbatar da cewa daga cikin sunayen Allah akwai ar-rafiqu saboda haka fassara uku din nan kowane mutum ya dauka ya dace idan ka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahumma ar-rafiq al-a'la ya Allah ina roƙonka wuri mafi sassauci mafi ɗaukaka wannan fassarar ta ce idan ka ce ya Allah ina roƙonka wato zama da ba manyan bayinka su ne annabawa su jiƙar shahidai salihai mala'iku kamar jibril mika'il israfil a wuri mafi ɗaukaka nan ma ya dace haka ne kuma yanka ce ya Allah ina roƙonka ka kai ni wajenka kai ne mafi ɗaukaka wannan ma bai saba ma ainihin fassaran wato fassarar da malaman sunna su ma wannan kalma da ta zo ta karshe daga bakin annabi sallallahu alaihi wa sallam al-imam suhaili sai ya ce al-hikmatu fi ikhtisali kalam al-mustafa bi hadhihi al-kalima تضمنها التوحيد والذكر بالقلب وان الكلمه تاء توحيدي تاء ذكر لأن بعض الناس قد يمنعه من النطق مالئه kada ka ɗauka dan mutum ya rasu musulmi ba ka ji ya sallar shahada kar ka ɗauka wannan bai kalmar shahada ba la yi kana yiwuwa ya faɗa amma kai baka ji ba sannan dan a kwantar da hankalin mafi yawan musulmai a ce to ai wane ya muka ai ba mu ji ya yi kalmar shahada ba to sai zama shi abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ar-rafiqul a'la duk da cewa ya dauki zikiri ya ɗauki tauhidi ya ɗauki kalmar shahada din kamar kwantar da hankalin musulmi wanda aka jiyara su ne ba tare da kalmar shahadan ta fito zahiri daga bakin sa ba لأن بعض na قد يمنعه من ma مع don akan samu mutumin da zai zama harshen ka ya daure da iya faɗa ɗin ba amma kuma shi ya faɗa kai ne baka iya ji ba ya faɗa a hankali kai baka iya ji ba fala ya burruhu idza kana qalbuhu amiran bi dhikr al-imam suhaili yace wannan ba zai cutar da shi ba idan zuciyarsa tana maimaita kalmar shahada din saboda haka ba sharadi bane sai mutum ya furta kalmar shahada kafin nan za a ce wane ya yi kyakkyawan ƙarshe tana yiwuwa zuciyarsa tana maimaita kalmar shahada kai baka ji ba don haka ba daidai bane ya zama muna la'akari da ainihin kalmar da ke fitowa ba kuna jama'a ba daidai ba ne. matukar musulmi ya zo rasuwa illa dai a rika maimaita wannan kalma saboda matashiya gare shi saboda tunatar da shi amma kar ka dauka dan kai baka ji ba akan cewa shi bai faɗa ba ka duba fatul bari mujallal na takwas shafi 138 ibn hajar yace don haka anan idan muka tattaro hadisai da suke magana akan kalmar da ta hito daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam ta karshe sai a ce kalmar da ta zo ta ƙarshe ita ce hadisin Aisha nan ma hadisin da ta yi magana akan ar-rafiqul a'la dan akwai riwayar ciki cewa jalalu rabbi ar wa qad ballagtu daga cikin riwayoyin da Aisha ta yi bayanin kalmar karshe ta Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda akwai hadisin Anas bin Malik yana mustadrak al-Imam al-Hakim shi ma anas ya bada labari yana cewa jalalu rabbi arrafi wa qad ballagtu na riga na isar da sakon Allah sai Allah ya anshi wannan hadisin anas bin malik saboda haka malamai suka tattaro wannan akan cewa hadisin Aisha shi ke tabbatar da ainihin kalma hakikatan da ta fito daga bakin Annabi sallallahu alaihi wasallam a karshen rayuwarsa don haka idan ana maganar wasiya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta bambanta da kalmar karshe ta annabi sallallahu alaihi wasallam in ka zo faidul kashir na al-imam al-munawi sharh al-jami' al-saghir mujallad na biyar shafi ɗari da hamsin zuwa hamsin da ya yi magana akan hadisai da sahabbai suka yi magana akan cewa karshen maganar manzon Allah ita ce kaza yake ba ba shar'i ba ne zama wannan abin shine karshen saboda tana yiwuwa maganar da sahabi ya ji Shi ne ita ce magana ta ƙarshen jinsa amma ba maganar annabi ta ƙarshe ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗauki lokaci yana jinya sannan a ƙarshe abinda Aisha ta faɗa shi ne. shine falan ma kharajat nafsuhu lokacin da ran annabi ya fita lam ajid rihan tabqu atyab minha ban taba jin kamshi a rayuwa ta da tafi wannan lokacin ba fitar ran annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce ban taba jin kamshi a rayuwata irin wannan kamshin da nake ba hadisin yana musnadul imam ahmad wanda ibn kathir ya kawo a littafin tarihin sa inda yake magana kaifiyat istibarihi wa wafatihi alaihi salatu wassalam yanda annabi ya rasu ibn kathir ya yi magana a kai a littafin tarihin sa al-bidayah wa nihaya a musallar kafa shafin 71 ya kawo hadisin al-imam ahmad hadisin aisha ibn kafir yace wa hadha isnadu sahih isnadin hadisin ya inganta tabbas lokacin da ran annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita Aisha ta ji kamshin da bata taba jin irinsa ba a wata riwayar ma tana cewa matan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya rasu falamma kharajat nafsuhu lokacin da ransa ya fita ma shamamtu ra'ihatan qattu wa yaba minha ban taba wato shekar wani kamshi da yafi wannan kamshin da naji a wannan lokacin ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akwai hadisin ummu salama ita ma ummu salama ta ce wa ku yadi ala sabir rasulillah lokacin da bazo Allah kansa ya kusa fita na dora hannuna akan garjinsa yauma mata ranar da Allah ya amshi ransa na dora hannuna a kan kirjinsa kamar yadda kakan dora hannu akan kan kirjin mara lafiya don ka ji zafin jikinsa ta ce to wannan hannun da na tsora cikin mazan Allah kamar rabbi juma'un an samu makonni a kudu wasu aka wabba'u na kan ci abinci in wanke hannu in yi wanka wa ma ya habu rihun miski min yaji amma kamshin da ke hannuna bai rabu da ni an samu makonni saboda wannan taba jikin naki da na yi a wannan lokaci shi ma al'imamu bai haƙi littafin da irin lubuwa. ya kawo hadisin ummu salama hadisin dubu ku da ɗari ɗaya da hamsin da uku sannan sai na abubakar lokacin da ya taho lokacin da ya iso ya zuzi annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da wannan duk wanda ya dubi tarihin rasuwar manzon Allah zai ga kalmar da Sayyidina Abubakar ya faɗa yana cewa bi abi anta wa ummi tibta hayyan wa mayyita yace ya rasulullah kai kamshi da ranka kuma kai kamshi bayan mutuwa wato kaga shi ma ya tabbatar da wannan kamshin san da sayyidina ali bin abi talib Allah ya kara masa yarda wanda shi ya wanke gawan manzon Allah bayan lokacin da ya wanke gawan shi ma yana cewa fibta hayyan wa fibta mayyita ya rasulullah kai kamshi da ranka kuma kai kamshi bayan rasuwa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد akwai wanda ya rubuta tambaya ina matsayin biki wanda mata suke yi junansu a musulunci buki al'ada ce musulunci bai hana al'ada ba sai idan al'ada ya saba ma wata ƙa'idarsa saboda haka dan mata sun hadu saboda murnar haihuwa ko murnar auren wata ba haramun bane amma abin da ake dubawa haduwar tasu ne ta haifar an hadu ana abin da Allah ya haramta to idan wannan haduwa ta kunshi haramun haduwar haramun amma ita kanta haduwar saboda murnar haihuwa ko aure ba haramun bane a musulunci in ka duba fatawa lafina musulun na goma sha tara shafin da talatin da shida musulunci bai hana mutane su haɗu saboda murna akan wani abu ba idan dai wannan murnan bai saba ma ka'ida ba اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا باسمائنا وابصارنا وقواتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك